بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله da sunan Allah mai rahama mai jin kai ka ce shi ne Allah makaɗaici Allahu samad Allah wanda ake nufinsa da buƙatu. lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba ولم يكن له كفوا أحد kuma babu ɗaya da ya kasance tamka a gare shi kuma babu ɗaya da ya kasance tamkarsa